wani mutum yake tambaya ta a comment section shin eh lawan wace sana'a zan fara da naira dubu ɗaya idan kana da naira dubu ɗaya akwai sana'a da zan yi recommending ɗinka da zaka iya fara ta da naira dubu ɗaya kuma zaka rinka samun kuɗi da wannan sana'a wannan sana'a ita ce data reselling ka fara reselling ɗin data kai ma ka rinka sai da data kana samun kuɗi zaka je ka samu wannan data duka 1 gig zaka samu ta akan ashirin ko biyu da da ashirin biyar? kai kuma bacin ka samo ta a wannan farashin zaka je ka sai da ita ɗari uku kaga akalla zaka ci riban naira saba'in kenan zaka samo ta akan akan farashin da bai wuce 225 ba kai kuma zaka je ka sai da ita 300 zaka sai da data MTN Glo Airtel etisalad idan kana so ka fara wannan kasuwancin data abinda da zaka yi kawai ga wannan website din zaka je zaka je browser ka kai sacin gnmdata.com.ng misali yanzu gashi zan bude data ta na shiga cikin browser kana shiga cikin browser za ka yi sacin din wannan website din gnmdata.com.ng zan ajiye maka link sa a bio dina kamar yadda kuke gani gashi nan wannan website din zaka shigo zaka fara kasuwancin data zaka danna nan wajen rajista zaka yi rajista zaka saka email sannan za a tura maka OTP zaka saka state ɗinka phone number ɗinka za a tura maka OTP wasu code kenan ta email ɗin da kasa zaka maida wannan code ɗin shikenan ka rajista zaka shiga ka rinka siyan data a farashi mai sauki kai kuma kana ƙara kuɗi a kai dai kawai abin da zaka yi ka dage ka rinka shayarin a duka social media ɗinka da kanan mutane za su gani ka rinka yin ciniki